وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ya kai wannan manzo ka kyale waɗannan mushrikai waɗanda suka mayar da addinin su wasa da wargi suna masa izgili suna wasa da shi kuma rayuwar duniya ta ruɗe su da ɗan abin da yake cikin ta na jin daɗi mai gushewa ka yi wa mutane wa'azi da alƙur'ani ya kai wannan annabi don kada wata rai ta kai zuwa ga hallaka saboda abin da ta aikata na munanan ayyuka don ba ta da wani mataimaki koma bayan Allah da zai taimake ta ko wani mai ceto da zai kare ta daga azabar Allah ranar alkiyama idan da za a fanshe ta daga azabar Allah da kowace irin fansa ba za a karba daga gare ta ba waɗannan da suka sallama kansu ga hallaka saboda abin da suka aikata na munanan ayyuka suna da abin sha mai tsananin zafi da azaba mai ciwo saboda kafircinsu